Hanyar adalci darasi na goma sha shidda Hasumiyar Babila Salama alaikum, abokai masu sauraro, ina gaida ku cikin sunan Allah, Ubangijin Salama, wanda yake son kowa ya gane, ya kuma miƙa kansa ga hanyar adalcin da Allah da kansa ya kafa. Ta yin haka, za mu sami salama ta gaskiya tsakaninmu da Allah har abada. Yau ina jin daɗi in kawo muku wa'azin hanyar adalci. Lokacin da ya wuce, mun gama nazarinmu a kan annabin Allah, annabi Nuhu, mun ga yadda Allah ya ƙudurta ya kawo ambaliya ya shafe ’yan adam daga duniya saboda muguntarsu. Don tsawon shekara ɗari, Allah ya ba masu zunubi dama su tuba A wannan lokaci Nuhu yana gina jirgi, jirgi zai zama mafaka domin masu gazganta maganar Allah, amma ba wanda ya juya daga zunubinsa, ba wanda ya gazganta maganar Ubangiji Allah, sai Nuhu da gidansa. A ƙarshe, Allah mai adalci mai aminci ya aikata abin da ya alkawalta, ya halakar da kowane mutum wanda bai shiga ƙofar jirgi ba. ya ceci su kima waɗanda suka shiga. Yau za mu ci gaba cikin littafin farawa, za mu ga abin da ya faru bayan zamanin Nuhu, sa'ad da muka yi magana game da Nuhu, mun ji yana da ’ya'ya maza guda uku, wato Sham da Ham da Jafet. Littattafai sun bayyana mana cewa daga mazajen nan guda uku an sami dukan al'umman duniya. Sham ya zama uban Yahudawa da Larabawa, mafi yawan mutanen Afirka da Asiya sun fita daga zuriyar Ham, Turawa zuriyar Yafet ne. Idan kana son sanin asalin al'ummai, sai ka binciki Sura ta goma da Sura ta sha ɗaya a littafi na fari na attaura, amma a darasinmu yau za mu tsaya a kan abu guda daga tarihi ’ya'yan Nuhu, wato, Sham da Ham da Yafet. Ga koyaswa, Allah ya zaɓi zure Sham ta zama wadda za ta shigo da mai ceto zuwa cikin duniya, shi ya sa littattafai masu tsarki sun fi ba da hankali ga labarin zuriyar Sham, ya zama asalin annabawan Allah duk da mai ceton duniya. Kenan dukkan mutanen duniya sun fita daga ’ya'yan Nuhu guda uku, da ni, da kai, da ke, da dukan mutanen Nijar, da mutanen Nijeriya, da Benin, da dukan Afirka, har kowane mutumin duniyan nan, duk wanda yake da rai a yau, mu zuriyar Nuhu ne, mun iya cewa muna da rai yau saboda Nuhu ya gazganta Allah. ya gina jirgi domin ya ceci iyalinsa, wato sa'ad da ya ceci iyalinsa daga ruwan tsufana, ya ceci kakanninmu daga mutuwa, sai ka ce ya cece ni kuma ya cece ku tare da su. Allah ya sami Nuhu da ’ya'yansa albarka, ya ce musu, Ku yi ’ya'ya, ku hayayyafa, ku cika duniya, bisa ga fara Sura tara aya ɗaya. Saboda haka, ɗaruruwan shekaru bayan ruwan tsufana, har wa yau akwai mutane tinjin bisa duniya, har wa yau kuma zunubi ya soma aikinsa ya ɓata duniya. Mun riga mun gani an haifi Nuhu da ’ya'yansa maza cikin zunubi, domin su na zuriyar Adamu ne, sa'ad da suka shiga jirgi, halin mutuntakarsu na zunubi wanda suka karɓa daga Adamu ya tafi tare da su, sa'ad da suka fita daga jirgi, har wa yau suka fita tare da tushen zunubi cikin zuciyarsu. Ruwan tsufana bai kawo sakewa ga halin zunubi na ’yan adam ba, Hausawa suna cewa, ɗan burgu bai rasa farin bindi, haka dukan mutanen duniya ana ta haifuwarsu cikin zunubi domin su zuriyar Nuhu ne, wanda shi kansa na zuriyar Adamu ne. Abin baƙin ciki ne, amma gaskiya haka ya zama, ɗaruruwan shekaru bayan ruwan tsufana, mafi yawan zuriyar Nuhu ba su damu a kan Allah da nufinsa ba, kakanninsu, Situ da Nuhu da Nuhu suka bi Allah, amma wannan tsara ba su gaskanta maganar Allah ba, sun mance da Allah, Allah ya ba su rai da ruwan sama, da abinci, da wurin zama mai kyau, amma ba su gode masa domin amincinsa ba. Zancen bakan gizo na Allah a cikin gizagizai fa, galibinsu ba su da sanin ma'anarsa ba. ku ji abin da maganar Allah ta faɗa a kansu, ko da yake sun san Allah, duk da haka ba su ɗaukaka shi a matsayinsa na Allah ba, ba su kuma nuna masa godiya ba, a maimakon haka sai tunaninsu ya zama banza, zukatansu mara ganewa kuwa suka duhunta, ko da yake sun ce wai suna da wayo, amma su wawaye ne, sun mai da gaskiyar Allah ta zama ƙarya, suna bautawa abubuwan da aka halitta. har suna musu hidima a maimakon su yi wa mahalicci da kansa, shi wanda ya isa a yabe shi har abada, amin. Roma Sura ta fari aya ashirin da ɗaya da ashirin da biyu da kuma aya ta ashirin da biyar. Kamar Kayinu da zuriyarsa, mafi yawan zuriyar Nuhu suka zaɓa su danne gaskiya su bi rashin adalci masu addini ne, amma addinin ƙarya suke bi, addinin su bai daidaitu ba da hanyar adalcin da Allah ya kafa, ba su saurara ga maganar gaskiya ta Allah ba, suna jin Shaiɗan. Akwai wani mutum, wai Lamarudu, daga jinin Hamni, ɗan Nuhu na biyu, Lamarudu babban mahalbi ne, ya yi rayuwa wajen shekara ɗari biyar bayan ruwan tsufana, ma'anar sunansa ɗan tawaye ne, lamarudu mai azanci ne ƙwarai, amma bai san Allah ba, ya ƙyale maganar Allah, ya bi hanyar Shaiɗan, ya bi hanyar Kayinu, ya bi hanyar mutanen zamanin Nuhu. Lamarudu ya gina waɗansu manyan garuruwa ya shirya zai gina wani babban birni inda dukkan mutanen duniya za su zauna tare su zama ɗaya. Yanzu bari mu karanta daga Sura ta goma sha ɗaya na littafin farawa, mu ga abin da littattafai suka faɗa game da babban birnin nan wanda lamarudu da abokansa suke nufin gina, littattafai suna cewa, A lokacin harshen mutanen duniya ɗaya ne. maganarsu kuma ɗaya ce, sa'ad da mutane ke ta yin ƙaura daga gabas, sai suka sami fili a ƙasar Sinar, suka zauna a can, sai suka ce wa juna, Ku zo mu yi tubula, mu gasa su sosai, suka yi aiki da tubali maimakon dutse, man kwalta kuma maimakon laka, sai suka ce, Ku zo, mu gina wa kanmu birni, da hasumiya wadda ƙwanƙolinta zai kai can cikin sammai, domin mu yi kanmu suna, domin kada mu rawatsu ko'ina bisa duniya. Ana nan muna ganin shirin ’yan Adam su gina babban birni da hasumiya mai tsawo, wato dogon gini, wanda za ta kai cikin sammai. Me yasa suke bukatar wannan hasumiya mai tsawo? Lamarudu da masu binsa suna son yi wa kansu suna cikin duniya, tunaninsu su tara dukan mutanen duniya wuri ɗaya, ta haka za su ƙara iko don kada su ko ina bisa duniya. Amma shirinsu bai gamshi Allah ba, Allah ya umarta ma ’ya'yan Nuhu su tafi ko'ina su cika duniya, Allah mahalicci ya san abin da ya fi kyau domin mutanen duniya, sai dai galibin zuriyar Nuhu ba su damu da tunanin Allah ba, sun ɗauka cewa sun fi Allah basira, kamar Shaiɗan da kansa, zukatansu sun cika da girman kai da tayasuwa gaba da Allah, amma littattafai suna cewa, Duk wanda ya ɗauka kansa za a ƙasƙantar da shi. mai ƙasƙantar da kansa kuma ɗaukaka shi za a yi. Mati Sura ashirin da uku aya sha biyu Kuma abin da mutane ke girmamawa ƙwarai, ai, abin ƙyama ne a gun Allah, Luka Sura sha shida aya sha biyar. Wanda ya ɗaukaka kansa ko gurinsa kawai ya yi suna, ya yi ma Allah zunubi, don mi, domin suna guda ne ya cancanci yabo da ɗaukaka, wato sunan Ubangiji Allah, wanda ya sama da ƙasa, yadda Nasi ya ce, Duk mai yin taƙama ya yi taƙama da Ubangiji, ai, ba mai yabon kansa ake yarda da shi ba, sai dai wanda Ubangiji ya yabawa. Kurinciya ta bi Sura goma aya sha bakwai da sha takwas Amma a zamanin lamarudu mafi yawan ’yan adam ba su nuna ma Ubangiji ladabi ba, a ganinsu ba su bukatar Allah da maganarsa, ba su bukatar wani ya faɗa musu wani abu, suna da halin tasowa da zaman kai, har wa yau muna ganin halin nan a zuciyar ɗan adam, ko wurin ’yan yara sai su girgiza kai su ce, Naƙi, ballantana wurin manya. muna ganin daidai wannan halin tayasuwa ko'ina. Menene tushen faɗa a cikin gidaje da tsakanin al'umman duniya? Ku ji tunanin ɗan zamani, yana cewa, Na isa in yi abin da na ga dama, al'aduna sun fi na kowa, addini na gamshe ne. ɗariƙata take da gaskiya, mutanena sun fi kowa, Kabila ta mafi azanci ce. sunana mafi girma ne, abubuwa na, nufina, kuɗina, ni, ni, ni, wannan ya zama halin mutane ko'ina, ko ba haka ba? Lalle mutum ya cika da son kai, duk abin da yake yi saboda son zuciya ne kawai, halin nan na zaman kai da son zuciya ya jawo garrama da faɗa da yaƙi ko'ina a duniya, gaskiya Allah yana ƙin halin nan, sunan Allah kaɗai ya isa daraja, shi ya sa cikin maganarsa ya ce, Ni ne Ubangiji, wannan ne sunana, ba ni kuwa ba da ɗaukakata ga wani. Isha Sura arba'in da biyu aya takwas Ai, su da ke gina hasumiya har zuwa sammai ba su kula da ɗaukakar Allah ba, suna neman ɗaukaka don kansu kawai, ba su ga darajar sunan mahaliccinsu ba, lalle mutane da yawa na wancan zamani masu addini ne, amma sun ƙyale maganar Allah, sun ɗauka cewa za su kai sama ta hanyar dabarar kansu, ka yi tunani shekara ɗari biyar kawai bayan ruwan tsufana, sai kowa kuma yana kama hanyarsa, kowa yana yin biris da Ubangijin da ke ba su rai da lafiya, suna kama da doki wanda an yi wa wanka sai ya koma ga birgima cikin laka. Bitrus ta bi Sura biyu aya ashirin da biyu Wauta ce mugunta ce kuma ɗan mutum ya yi zamansa a rabe da Allah da maganarsa. To, me Allah ya yi, ko ya rabu da mutanen sa'an da suke shirin ɓallewa da mahaliccinsu su yi zaman kai, ko ya yarda da waɗanda suke yi masa tasuwa, a'a, ko kaɗan, ku ji abin da Allah ya yi, littafi ya ce, bisa ga fara Sura goma sha ɗaya, Ubangiji kuwa ya sauko ya ga birnin da hasumiyar da ’yan Adam suka gina, Ubangiji kuwa ya ce, ga su su jama'a ɗaya ce, su duka kuwa harshensu guda ne, to fa, ga irin abin da suka fara yi, ba abin da za su shawarta su yi da zai gagare su, zo mu sauka, mu dagula harshensu, domin kada su fahimci maganar juna, haka kuwa daga wurin Ubangiji ya warwatsa su ko'ina bisa duniya, sai suka daina gina birnin, domin haka aka kira sunan wurin Babila, domin a nan ne Ubangiji ya dagula harshen dukan duniya daga nan ne kuma Ubangiji ya warwatsa su ko'ina bisa duniya. Shi kenan, mun ga yadda Allah ya ɓata shirin lamarudu da abokansa waɗanda suka soma ginin wani babban birni domin su ɗauka kansu, har zuwa wancan lokaci, kowa cikin duniya yana halshe guda amma ran nan Allah ya dagula harshensu, yanzu ba su fahimci zancen juna ba, ko ka tuna da umarnin Allah ga zuriyar Nuhu, ya ce su cika duniya, wato su tafi ko'ina cikin duniya, amma lamarudu da masu binsa ba su son haka ba, suna son su tara dukan jama'a wuri ɗaya, Allah ya ɓata shirinsu. ta dabara dagula harshensu, an yi sababbin harsuna da yawa, ita ce hanyar da Allah ya mora domin ya warwatsar da su ko'ina bisa duniya, a sanadiyar wannan muke da dubban al'ummai da dubban harsuna a duniya yau. Lalle Allah ya dama harsunan duniya ƙwarai da gaske, ko a nan Nijar akwai harshe ashirin da ɗaya, can Nijeriya sun fi ɗari biyar, hakika Allah mai girma ne, ba wanda ya ci karo da Allah mai iko duka ya ci nasara. A wani yare suna cewa, Kada ƙwai ya yi kokowa da dutse, ɗan Adam ya nema ya yi kokowa da Allah, an kada shi, ko ka san sunan birnin nan wanda mutum ya nema ya gina cikin yi ma Allah tasuwa? I, e, sunansa Babila ne, ma'anar Babila hayaniya ce, yin rayuwa a rabe da Allah da maganarsa yakan jawo yamutsi da hayaniya. Ga shi labarin birnin Babila da mutanen da suka nemi su ɗaukar sunan kansu, ko mun taɓa zama kamar mutanen Babila, ko wani lokaci muna ɗaukar kanmu Allah ya shaida mana wannan zunubi ne. Aboki mai sauraro, sunan wane ne kana nema ka ɗaukaka? Sunanka ne, sunan wani mutum ne, wataƙila wani shehu ne, ko kuwa kana nema ka girma sunan Ubangiji Allah shi kaɗai, yabon wane ne kana nema, yabon mutum ne, ko kana nema yabon wurin Allah? abu ɗaya ya tabbata, dukan yabon ɗan adam zai wuce, amma yabo daga wurin Allah zai dawama har abada. Maganar Allah ta ce, Duk ɗan adam kamar ciyawa yake, duk darajarsa kamar furen ciyawa take, ciyawa takan bushe, furen yakan kaɗe, maganar Ubangiji kuwa madawwamiya ce. Bitrus ta fari Sura ta fari aya ashirin da hudu da ashirin da biyar. Ku saurara ga maganan nan daga Ubangiji da kansa, kada mai hikima ya yi fahariya da hikimarsa, kada mai ƙarfi ya yi fahariya da ƙarfinsa, kada kuma mawadaci ya yi fariya da wadatarsa, amma bari wanda zai fariya ya yi fariya a kan cewa ya fahimce ni, ya kuma sanni, ni ne Ubangiji mai yin alheri da gaskiya. da adalci a duniya, gama ina murna da waɗannan abubuwa, ni Ubangiji na faɗa. Irmiya Sura tara aya ashirin da uku da ashirin da hudu In Allah ya yarda, lokaci mai zuwa za mu bi ta a kan abubuwan da muka bincika tun farko har wa yau. Bari Allah ya sa muku albarka yayin da kuke yin tunanin ayan nan. Ai, ba mai yabon kansa ake yarda da shi ba, sai dai wanda Ubangiji ya yaba. Kurintiyawa ta bi Sura goma aya sha takwas Allah ya taimake mu, amin.